masu kallon mu dai kamar yadda kuke gani bayan an gama wata wasa al'ada mai suna betu yanzu matasan ga sun dawo da wata wasa da ake ce ma kilishi kilishi da daɗi wata kilishin kuzuma amma ku saurare mu ku ji abin da suke faɗa كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء يا دادي ƙara ragewa an rage ku ƙara ragewa an rage a girgiji tamun kash kash a girgiji tamun kash kash a girgiji tamun kash kash a girgiji tamun ah, ah. Singaro! Ah, abin jiwa kurna! Singaro! Rawa ta birkice! A din din din! A gabe! masu kallon mu dai kamar ke gani dai a wasannin na al'adun gargajiya kuma a waɗanda suka ba suka bace da suna waɗanda matasa suka kokarin mai da su domin wannan wasan a kamar ke gani wannan shi ya faɗi ba daidai ba gashi na shi zai je ya sha ruwa akwai da jini jini jini da jini jini da jini jini Abo ka shiga tsakiya mutum guda

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn masu kallon mu dai kamar da kuke gani waɗannan matasan dai sun yi abun abun a zo a gani wanda yake sun dawo da hankalin matasa da ƙananan yara ga wasu al'adu na wasannin al'adun gargajiya saboda an gudanar da wasar kilishi-kilishi da daɗi kuma an yi betu an gudanar da betu an kuma gudanar da rawa ta birkice wadda suke ci a jinjin jim. an kuma yi a wuta cikin daji hausa hakan cewa ta kashe ɗan yaro to kamar da kuke gani wa'annan matasan da sun jawo hankalin yara ƙanana wa'anda adda shekara goma sha uku sha hudu sha biyar amma duk ba su san irin wa'anga wasannin ba yanzu sai gashi yaran na kallo kuma abun na ba su shawa masu kallon mu dai al'adun gargajiya dai abu ne wa'anda ya kamata a ce ana kwaikwayon su domin zumunci suke sa kuma su sa wani ilimi daga ciki domin ganin matasa sun sun san darajar abin gansu al'adunsu labarai nishadi al-adu tarihi tarantarawa